sallah ta daren yau yau muna 22 ga watan ramadan kuma an jima kaɗan wannan daren da zai shigo yana daga cikin dararen da ake neman lailatul qadri a ciki annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce a neme ta a goman ƙarshe kuma goman ƙarshen ma witiri to witiri ɗin nan daren 21 daren ishirin da uku daren ishirin da biyar daren ishirin da bakwai wanda shine jamhur suka fi karkata zuwa gare shi da kuma daren ishirin da tara wanda wasu suna ganin caccanjawa take yi a dukkan shekara to ala ayyi halin yau muna ishirin da biyu an jima daren da zai shigo na anjima yana daga cikin dararen da ake neman lailatul qadri a ciki dan haka kada a manta a yawaita faɗin Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni sannan kuma ka shanta da bacci ah, mai yawa a cikin waɗannan darare a tashi a su da ibada don in suka wuce ba za su ƙara dawowa ba sai shekara mai zuwa kuma wannan darare muna da baƙi na musamman a cikin su wato mala'iku da suke halartowa kenan kullum suna amin amin bisa addu'o'i da ake yi na haka darare ne na mustajaba darare ne na cimma burka ka bari wannan garaɓasa ta kubuce maka baya ga rahama da afuwa da gafara da ake samu da ‘yantawa daga shiga wuta da Allah yake a wannan darare ah, abin ya ninku fiye da yadda aka faru a watan farko ana farko ana yin yantawa amma aka shigo goman nan to abin yana ninninkuwa da haka a dage alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ma tawfiq illa billah bayaka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to ah, raka'a hudu ce sallar raka'a hudu sallama biyu raka'a huɗu sallama biyu bayan fatiha kowace raka'a abinda za a karanta za a karanta inna anzalnahu ƙafa biyar inna anzalnahu ƙafa biyar qul huwallahu ƙafa biyar kowace raka'a bayan an yi fatiha sai a tsaya a karanta inna anzalnahu ƙafa biyar qul huwallahu ƙafa biyar to haka za a yi a idar a ƙare bayan an idar sai a karanta ya hadi ya hadi ƙafa ɗari wannan suna adadinsa a hisabi ishirin ne sannan ayyukan da ake da sunan ya hadi na sha faɗa mata da mazajen suka juya musu baya suke musu muguwar mu'amala idan suka ɗauki wannan sunan suka nufi Allah da shi da neman ɗauki akan mazajensu za su samu nasara idan mai gida ne kake da shi ya juya maka baya an raba ka da shi an shiga tsakaninku in ka wannan sunan kana karanta shi dubu kullum in kai ɗari sai ka roƙi Allah ya juyo maka da hankalin mai gidanka ke ma in kika yi ɗari duk ɗari sai ki ɗaga hannu ki roƙi Allah ya juyo miki da hankalin mai gidanki kanki ya so ki ya ƙaunace ki ku samu zaman lafiya ƴaƴanka ne ‘ya'yanki ne su ma aka juye miki su su ma duk sai ki dawo da su da wannan saboda haka in mutum ya rike wannan yana yi kullum zai ga ijaba da kansa insha Allah Allah ya datar da mu ma'assalam